na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda kai daidai da sha ɗaya ga watan uku watan mari kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida a karo na sha takwas cikin iko da nufi da lokaci na allah subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na juma'a na jama'a fi zalatul bid'a wa iqamatus sunna da kenan cibiyar kungiyar ta jama'a fi zalatul bid'a wa iqamatus sunna ta kasa reshen karamar hukumar boko a hausa kwatar cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar miloy a tarayyar najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori 28 ko da tara da suka sauka bayan hijira sura ta uku a jerin surorin alkur'ani a rubuce daga sama sura ta 89 ko ta tafayin daidai a asalin saukar alkur'ani ita ce suratu ali imran karatun da ya gabata mun kai karshen tafsirin aya ta 148 yau da izinin allah za mu kai farkon tafsirin aya ta 149 da fatan allah ya taimake mu ya sa mu dashi wannan haduwa ta mu allah ya sa mata albarka allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu farin ciki da su a rayuwar ta duniya da lahira allah ya sa ta zama to sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai akwai tambayoyi da muke amsawa wannan yake malam wanne filin in shiga yi fi ko tafiya nema da nake yi saboda gaskiya ban da ƙarfi kuma sai dai wani ya ɗauki nauyi na idan na shiga yi kafi yawan masu albarka addinin musulunci addini ne da yake da tsari kuma yana kula da al'aulawiyya fiqhul wato mutum ya fahimci menene ya fi masa tsarin rayuwa to sai aikata wannan abu da abubuwa da suke masu muhimmanci ne a wurin kaza na da muhimmanci kaza na da muhimmanci kaza na da muhimmanci to ya arrangin nasu ya tsara su har iga wanne ne ifi muhimmanci a cikinsu to sai ya tsara rayuwarsa a haka da aka wata rana umar dan alhabab, Allah ya tsara masa yadda sai ya wani matashi a masallaci ina karatun alkur'ani kullum karatun alkur'ani ya gan shi yau dama jiya ya gan shi shekarun jiya ya gan shi sai ce kai ba ka da wani abu da kake yi ai da ke karanta Ya ce wai ke daukar nauyin rayuwa Ya ce wani wana ne su ta shiga da suka nema abu na kanka ya fi ka alheri ka je ka nemi inda za ka rayu wani yana daukar nauyin ta shi ka je ka nemi inda za ka dogara da kanka yanzu ya saba kenan sai wani ya bashi sannan sai ya yi karatun alkur'ani idan da bai ne mai wani karatun alkur'ani ne to sannan wannan din subject ne kullum zai iya mutuwa zai iya rasawa in ya rasa shi ke na gina karatun alkur'ani sai tafi kuma yanzu zai je nemi a zai to da aka gara ka je kana nema kana karatun alkur'ani wani ya baka bai baka ba za ka rayu kuma za ka karatun alkur'ani to saboda haka mutane su zunga koyi irin waɗannan fiqhul awliya da ka daga ce za ka shiga yi tikafi sai dai wani ya baka ci ya baka sha dan kana yi tikafi gara ka je ka nema ko kuma ka shiga itikafi wanda ake sa shi a itikaful mashru mun yi bayani akan sabara a wannan majalis ko a wannan wuri ne a albarka al-i'tikaful mashru shine itikafin da me yi yake ta wasu abubuwa da zai yi ina itikafin lokacin da kai niyyar shiga suka ce ya ubangiji na yi niyyar zan shiga itikafi kwana goma amma lokacin kasuwa zan tafi kasuwa lokacin ofis zan tafi ofis lokacin gona zan tafi gona lokacin kaza zan tafi kaza sai ka sharɗanta abin da kake so ka yi ka yi ka kuma ba abin da ya samu ka malamai duk sun yarda cewa wannan al'itikafin mashru jaiz ya halatta saboda haka gara idan kara a ce tun da zaka iya hada biyan gara ka hada biyan da ake ka bari matsalar ita ce ka bar ɗaya gaba ɗaya ka ɗauki guda ɗaya gaba ɗaya to yi anan ne ko sai ce gara ka je ka nema abin da za ka rayu ka rayu kuma ka yi ibada ga gwadon halin da Allah ya gode amma tun da za ka yi haɗa waɗannan guda biyu shi nan kawai kamar yadda muka faɗa bara shine a lokacin da ka je yadda za ka yi abin da nan kake neman abinci nan kake neman abin rayuwa to ba kuma shan tafiya za ka ke ta abin da 'yan kasuwa suke yi ba ko abin da ake yi wanda ba ba yi shi yake ba ba san take za kai kana irin abin da shi yake yi ba ina fatan mun gane saboda tsakanin ka mai sayan kayan ka ya zo kai sai masa da kaya ya tafi da kama ka kai karatun alqur'ani kai tasbihi kai tahmidi kai takbiri kai halala kai hawqala kai istighfari kai karanta alqur'ani kai salati ga annabi kai salloli na fulfuli haka nan har zuwa lokacin da zaka gama ka rufe ka taso ka wuce wajen da zaka yi kashi ko wajen da kake yi itikafi al itikaful musharraf ja'iz ya halatta to dan haka gara kai wannan da kai bi ba ko kuma da ka dau guda daya ka bar guda daya itikafi bai hana ka ka nemi abin rayuwa ba a ka kana yin tafi amma kana zuwa kana yi waɗansu mutane sallar tarawih ko abin na aururi ka je ka abin da lokacin da za ka je ka musu sallah ka je ka musu sallah ko kana limanci a wani wuri kana so sai ka yi limancin ka ka je ka yi ka dawo inda kake yin tafi in ka sharɗanta abin da ba yarda ba shine kar ka yi abin da baka sharɗanta a cikin sa amma in ka sharɗanta to ya halatta innamal a'malu bin niyya ina fatan mun gane wannan ce malam na ji wani shugaban izala ya ce wai amerika na jihadi ne a iran shi malam haka ne to gwamnatin amerika ta tambaya da farko musulma ce an fahimta idan gwamnatin amerika musulma ce mun yadda suna jihadi a iran amma idan ba musulma ba ce gwamnati ce arniya ta je take yakar gwamnati armiya to wannan ka zalika nuwan li babu zalimi da babu kenan ma ka biyo an gane armiya ne yake bugun armi ta dan gungu ko yace armiya ya dake armi haka ne illa iya jama'a mutane da yawa suna ganin gwamnatin iran a matsayin gwamnatin musulunci kuskure ne kuskure ne babba ga kallon gwamnatin iran a wadda take a wannan lokacin a matsayin gwamnatin musulunci bal gwamnatin musulunci suka kifar suka kafa wannan gwamnati saboda waɗanda duk suke tsarin iran ba wanda iya da ƙur'anin da allah ya saukar wanda kai kai imani da shi ba wanda ya da annabi muhammadu da kai kai imani da shi babu wanda iya da da alƙibla da kai kai imani da ita ba wanda iya da a cikinsu da waɗannan ibadun da kake yi haka wanda ya duk wanda iya da haka har ɗaya shi'a na gaskiya a nan najeriya ta suke zan zaki munafukai ne ba shi'a suke ba abinda suke faɗa ke sun ce zan zaki munafukai ne ba shi'a suke ba kawai an yi rashin sa an bashi shi ne shugaban yan shi'a a najeriya suka ce amma munafuki ne da shi da mabiyansa munafukai ne saboda sun ce har yanzu baya iya fitowa ya ce Allah ya tsine wa abubakar da umar da usman sai dai ce allahumma la'anil awwal wa sani wa sani. suka fitowa suke su tsine musu sai Allah ka tsine wa abubakar da umar da usman Allah ka tsine musu kuma aqida su ce sun ce Allah ya kiyashe su ka cewa bayin Allah da Muhammadu ne manzansa abubakar da umar da usman su ne halifafunsa to kaga ba su yarda ma da Allah ba abin da kake bukata shine kwantar da hankalinka ka daina sauraron da duniya ka je ka karanta menene abin da yake faru samu al-hukumatul islamiyya littafin komeni sami alfihul akbar nasa samu wallafe-wallafen da yi za ka ga a me suka tsora wannan tsarin wannan gwamnati kwanaki idan kuna tuna wani ya tambaya cewa kan malamin musulunci ya rabu wannan ya ce kaza akan iran nuna ya ce kaza mun faɗi kowa da irin yadda yake hangen abubuwa amma ga yadda ya kamata a kalli abin tamma a zartin da ya kamata a kalla kada mutum ya tsaya ya ga kallon siyasar duniya kawai kada kuma ya tsaya ya ce kalli bangaren addini kadai sai ka haɗa guda biyu sannan kana da fatawa ta magabatan ka cikin waɗannan masu to karka yadda ka kauce musu to da haka dai cewa wai amerika jihadi suke mugu ne ta jihadi suke ba don jihadi musulmi ke yin jihadi musulmi jihadi yana musulmi ne ke yin jihadi ba wanda amerika ba musulma ba su kansu iran ba za mu ce jihadi suke yi ba ba za mu ce jihadi suke yi ba ballantana amerika gara ma su suna a kowace suna a ganin waɗanda suke ganin iran ai akwai ahalus sunna ai akwai kaza akwai kaza wato babban abin da yake nan ana haifar da iskaliya kai kuna ahalus sunna suna yi muku irin wani abin nan da sai kun zauna a gurin ku bar gurin mana kuma wani inna ardi wasi'a Allah ya ce kasarsa mai yalwa ce ku sauran wuri ku sauran hajji ga kasashe nan da yawa da sun za su bude muku kofa ku shiga ku je ku zauna misali ku kalli sudan lokacin rigingimin syria suka bude kofar sun kaje sudan kaga yan syria kai zaka je yan sudan saboda yawa su suna zaune lafiya saboda haka irin waɗannan abubuwan mutane suna suna suna kallon suna yi mutumin da ba shi da uzuri suna yi masa uzuri sai kai mutumin da ba shi da uzuri uzuri ka zauna inda ana ta kashe ka danne sai ka zauna to tun da ka ce na aka haife ka kai ba za ka bari ba shi kenan ka zauna a kashe abin da kake manta shi ne annabawan Allah sun bar wuraren da aka haife su sun bari ko ba su bari ba to kai wurin da aka haife kafin da aka haifa annabawan Allah ne to wannan ita ce damuwar mutane Allah ya sanya to ina ga mu yi hakuri da tambayoyi haka insha Allah Allah kai mu gobe sai mu saurara su na mallaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد سبقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعده وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلومون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم ذما بسم لكي لا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون نعم بارك الله فيك يوم صار بركه ayoyin da muka tsaya a kansu jiya allah subhanahu wa ta'ala yana labarta mana abin da ya faru ne a yakin uhud da kuma cewa dan an kashe jagoran al'umma wannan ba yana nufin an kashe addini ba addini zai ci gaba to ne waɗannan ayoyi da alaran ya karanta Allah yake tsawa ga masu imani cewa su kiyayi yin ɗa'a ga kafirai da munafukai saboda ɗa'a ga kafirai da munafukai kan gadar da asara kan gadar da halaka kan haifar da matsala Shi ne Allah ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku masu imani in tuti'u ulladina kafaru in har kuka yi da'a ga waɗanda suka kafirta yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin za su mayar da ku zuwa digadigan ku a baya sai ku juya kuna a ba ku. dan kuna da imani za ku rasa imani kuna musulmai za ku zama arna za ku yi rajja ba ku sani ba bil munasaba ko da suke cewa musulmi baya Na la hawla wala quwwata illa billah a ina suka samu wannan karatu ina suka samu wannan karatu ko kuma a ce a wai an kafirta musulmi ina la ilaha illallah wannan magana da Allah ya faɗa su ake gaya ba masu imanin bane ya wallazi na amuru in tuti'u alladhina kafaru mun ma wuce aya ta ɗari a baya ko? aiko يا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين سنة karatu? malam ne muftasar akar makalla da yi babi ba babu ridda ita wa riddatu hiya kufur kufur muslimi abin da ake cewa ridda kafirtin musulmi musulmi ya kafirci ba kwa karatu kana jin la ilaha fadan la ilaha illallah kawai shikenan sai ta sa ka tabar ka ta baka dama yi duk abin da ka ga dama la ilaha illallah tana da sharaɗai guda goma wanda duk ikar ya sharaɗi da ɗaya daga cikin sharaɗan ba shi da ita abdullahi dan Allah ya ƙara masa yadda yace la ilaha illallah ita kalmar tauhidi yace tana da haƙora guda biyu wanda ya zo da makulli mai haƙora guda biyu zai buɗe la ilaha illallah bangare ɗaya muhammadun rasulullah da haka wanda izo da wannan kalmar inda take haka nan da haƙora guda biyu za ta bude karkace ta yanzu muna ganin kwaɗina da haƙora barkatai a duk haƙora ko sun kai malala gashin tinkiya da ka gani a jikin ɗan bukulli shi ake sa ɗan mabuɗi to akwai wanda da shi ake kulla wanda shi ake rike da za ka zo da sabanin wannan ba zai bude ba an fahimta jama'a don haka mu tsare la ilaha illallah da ya kamata. wannan sun sa sun wa mutane wa ka fika tashi sun wa mutane wujuje ina ka basu saboda haka sai su kyala mutane su ta saban Allah suna haramta halatta kansu haram yanzu misali ka kalli yan tijaniya suna da da ko ni matsayi da in ka je sallah ba ta sarai akan in an ga kana shan giya ba giya kake sha ba in ga ka kama wata mace kana ka kwanta da ita kana saduwa da ita ba zina kake yi ba me kake yi wannan matar ba matar ka bace ba ba baiwar ka ba dan ka kike wani abu sai in zo nan garin boko saboda yana wani babban abin nan kawai yarinya ta zo wuce sai ce wannan ya daura aure da ita kawai ya dauke ta ba siga ba komai ya ce ya daura aure a saka masa ita ta giya kwana da shi ke jama'a su na mummunan abu amma sun mai da shi ba wani abu yanar sun sa yana da yawa suna bara wata sun suka wani abu ya falka halara ta yi girgiza duk yarinya da yaron da suka yi halara ta yi girgiza ba abin da suke fin zina ta zina su yi zina su yi luwa da su yi kenan saboda halara ta yi girgiza saboda haka yanzu an yi samu wata malala duk abin da ka izinin ka babu shi an yabe masa shi ka shiga yanayin da kai ba wani zunubi a tare da kai ba abin da zai hana ka shiga aljanna jama'a waɗancan miyagun a aƙidu dole sai an tashi an yaƙe su don gaya mutane gaskiya a kansu ko su ji daɗi ko kar su ji daɗi ko su bari ko kar su bari amma dai kai ka yi ma'aziratan ila rabbikum ko ba ku ta yi kayan zari a wajen ubangiji amma na ganin mutane suna yin kafirci kuma sai a jama'a ke a yi shiru kar a bari da haka na daga manufofin uwar kungiya a wannan shekarar harkar tafsiri a tona waɗancan miyagun aƙidu a tsaye a yi wa mutane bayani a kansu a wayar musu da kai su gane abin da yi. duk wata mummunar aƙida kar a bata a cikin musulmi a ce ta shige musu duhu ba su gane ba a fitar musu da ita a musu bayani a fili don ne liyahlika kamar halaka an bayyana wa yahya man hayya an wanda duk zai shiga wuta ya shiga yana sani wanda zai guje wuta dan ya shiga aljanna ya guje yana sani to dai Allah ya ce ya wallazina amanu in tuti'u allazina kafaru يردوكم على بعد إيمانكم أو يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين ذاك الله سبحانه وتعالى بيحنا masu imani yin da'a ga kafirai in sun yi musu da'a za su mayar da su akan digadigansu sai su jiya suna a asararru ma'ana za su yi ridda sai kuma ya zaburar kwadaitar i umarni da cewa dogara ga Allah da haka yake balillahu maulakum ku bar kama ku bar biye biye ku bar wani taɓa taɓe Allahu Allah maulakum shine majibancin al'amarinku wa huwa khairun nasirin kuma shine mafi alkhairin masu ba da taimako shine mafi alkhairin mai taimako duk wanda zai taimake ka kuma bayan Allah to ka ke shi Allah ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai yi musu albishirin cewa zai jefa tsoro a cikin zukatan abokan gaba zai sa musu kaskanci da wulakanci dalilin kafircinsu da shirkarsu bayan abin da ya tattala musu a lahira na azaba sai ce sanin fi kulubin da zai na kafa ba da sannu za mu jefa tsoro da firgici da razani a cikin zukatan waɗanda suka kafirta saboda ne bima ashirafu saboda shirka da suka yi billahi da Allah sun kama wani allah sun mai da shi shi ne a garin bauta a gare su a wajen su suke neman taimako a wajen su suke neman nasara a wajen su suke neman galaba shi yake sa su shi yake hana su shi yake halatta musu yake haramta musu duk wani abu sun mai da shi zuwa gare shi jama'a wannan abu ne da ya shafa aƙida a karantar da mutane aƙida jama'a kun ga sakaci da ake wajen karantar da mutane aƙida ya sa da yawa daga cikin mu sun koma arna busari eh ko yan izala da yawan mu suna nan sun kuma arna ma busari karka ta wannan magana ta yi karfi eh ba Allah ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walau ta taqawwala alaina ba'd al-aqawl haka yake masa ba haka yake masa haka yake masa yace la akhadna minhu bi yamin thumma laqata'na minhu al-wakiil sai fa ma minkum min ahadin an muhadith idan ba mu gaya kanmu gaskiya ba ba zai gaya mana na in ba mu gaya kanmu gaskiya ba waye zai gaya mana mu muke gaya musu gaskiya su in sun ga mun yi abin da ba daidai ba ko ma suke suna da riya sun su ma da su sun yi ba za suke faɗa ba to mu za mu gaya kanmu gaskiya ke ni karatun samun kun ga akidan nan da ba su magana a kanta in kana son ta ka ta kubuta dole sai ka yi magana kan aƙida kuma sai ka yi haƙuri a yi magana kan da ka kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ashirin da uku ne yana ina ina isar da sakon Allah shekara sha uku ibadun da aka farlanta a lokacin ba ta fi sallah ba wani abu da aka farlanta wannan lokacin sai sallah duk abin da ake gwagwarmai da ake magana ake akan aƙida da haka akan haka yi bakin jini akan haka yi samu tsangwama akan yi samu tsana kuma ɓangarori guda biyu na aƙida suna da hatsari wanda yawancin mutane a nan suke faɗawa su bar aƙida mamusani ɓangare na farko aƙidatul qada wal qadar kadara yawan mutane sun sauka daga aƙidar musulunci dalilin abin da ya shafi kaddara da hukuncin Allah alqada wal qadar babu su daya wato hukuncin ubangiji subhanahu wataala da abin da ya kaddara to idan baka iya hada inda zaka tafiya da su ba sai ka zane to ta za ka iya hada su ka yi ka tafi a kansu ba tare da ka zane ba dole sai an karanta da mutane a gida da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake akhwafu ma akhafu ala ala ummati ashirk mafi tsoron abin da nake ji wa al'umma ta shine shirka a wata da wata al'asgar karamin shirka Arbiya, ita ce riya ya zo a asa inda annabi ya kwatanta shirka ɓoyuwarta ga mutane ita shirka na ɓoyuwa ga al'umma ɓoyuwar sahun baƙar tururuwa akan baƙin dutse a cikin baƙin dare ita turuwar bakanci abin da take kansa dutse ne baki a lokacin da take tafiya kuma da daddare to yanzu ya za ka ita ma ya za ka ganta ballata na samu ta bai zuba dan wani annabi yake so ya gaya mana hatsarin shirka yake gaya ba tana da hatsari da haka jama'a mu ga kan mu gaskiya ɗazu a wajen karatu da yake mun yi karatu ne a cikin suratul jin karatun mata na ba su misali daga shekarar 2015 zuwa 2023 a ƙasar nan mutanen da suka mutu arna suna da yawa kuma suna da auren suni saboda ne ba a taɓa samun jarrabawa a najeriya ga musulmai irin wannan lokaci saboda duk wani tasiri na ubangiji jama'a sun ɗauke ni sun bayar ga mutane sai na ba da misali da abin da ya shafi harkar tsaro kawai harkar tsaro wa yake ba da tsaro to kaga a baki muna cewa Allah ne ko amma a zariyar san sun yadda Allah yake ba da tsaro an fahimta akwai wadanda suke gwamnatin wannan lokacin in ta shigo yau daga ranar ba ma sai an kai ga kashe gari ba an gama matsalar tsaro a najeriya wanda aikin wani ba da tsaro aikin wani aikin allah da aka yi wata hukuma ta iya ba da tsaro allah ne ke bace duk hukumar da allah ya cire hannunta a kanta ba za ta taɓa samun nasara ba to babbar matsalar ita ce a taɓa wa mutum a shi ne ma sanin an taɓa musu aƙida wannan ita ce babban matsalar ke da mutane da haka irin wannan tunani da mutane suke da shi suna ɗaukar ayyukan Allah suna bayar da su ga wannan Allah wannan abin shi ne hatsari mafi hatsari a rayuwar mutum don baya jin wani abu ma yake yi to da jama'a mu rinka tantancewa menene abin da sababi ne shi daga a musulunci a aqidar musulunci al-iman bi sabab wal musabbib wal musabbab idan ba ka da waɗannan imanin guda uku ba a duk wani abu da yake faruwa to akwai matsala sababi misali bari ba da misali da wannan karatun da muke waye ya kaddara mana zami wannan karatun Allah ne Allah ya kaddara mana zalim sababin shine uwar kungiya ta izala ta ce a zo a yi karatun a wannan lokacin a nan wurin shine sababin a kuwar karatun sai na zo sai kun zo idan ba ku zo ba zan zo zan ne ta karatu in ban zo ba za ku ji karatu sai mun haɗa waɗanda abubuwa guda to sai mu ɗauka Allah ya kaddar abin zai faru wane ne sila na abin ya faru tsari ne na izala waye sai sun haɗu sannan karatun ya yi ne da ku sai wani yana jin ko izala ba ta shirya ba sai an yi sai ya ga sabani dan ni ba dalil a Allah na ba amma haka kurun ta so daga Kano kura Kano in zo Boko Benue in ce zo yi karatu da wani dalili malamai ne babu a Boko mun fahimci magana amma tun daga sababi ya zo mun haɗu dukkanin mai yake zala ne ita kuma zala na da wannan tsarin sai ta tura cewa wani tashi daga garin ku je ka gari ba na wancan garin tashi je ka wuri ba wannan ar-rihlatul ilmiya wannan duk wanda ya karatu ya san akwai shi tun zamanin da kun fahimci magana jama'a to sannan dole ne ce ai tun da Allah ya nufa za a yi karatun nan ko ya zo ko mun zo dai karatun za a yi to daga sama za a rinka jin karatu ah. daga sama za a rinka ji to da aka jama'a wannan babin na akida a wannan wurin ina da muhimmanci alqada wal qadar abu na biyu babi na biyu da mai hatsari ne a wannan zamanin da muke ciki a kan da shafi akida mutum yana iya barin musulunci ba ya jin ya bari shine babin alwala'u wal bara soyayya da soyayya wa za ka jibanta ka jibanta masa al'amarinka ka jibanta al'amarinka wa za ka so wa za ka saboda wa za ka so shi saboda me za ka shi wannan shi ma babu ne zaman kansa kaga mutane sun wa kansu ragama su so abin da suka ga dama su ki abin da suka ga dama su so wanda Allah yake so a so su ki wanda Allah yake eh, baya so a so su so wanda Allah yake so a so su ki wanda Allah yake so a ki su ki wanda Allah baya so a ki su suke sarrafa soyayya da kiyayya su suke sarrafa komai kamar sun cire Allah daga cikin tsarin dalilin wannan mu kalli demokaradiyyar nan da take faruwa dalilin da an samu musulmai da suke cewa su ba ruwansu da addini a kan harkar siyasa ana faɗa ko ba mu wannan magana ba hankali a cikin ta ka ce a kan siyasa ba ruwanka da addininka. siyasar kuma ba ta manzan Allah ba ba ta Abubakar ba ba ta to ko da ke ta manzan Allah ya ce ta Abubakar da Umar ko to yanzu a kan wannan sai ka ce kai ba da ba ka ba ruwanka da abin da abubakar da annabi da manzan Allah da abubakar da umar da suke kai saboda siyasar Amerika akwai hatsari ko babu ba ka jin masu cewa gara arna da musulmi da Allah ni kaɗai na taɓa ji tsakaninku da Allah ko wanda ya taɓa ji wani musulmi ya ce gara arna da musulmi ko bai ɗauko da daga a gudun nan ne kadai na taba ji tsakani da Allah ana faɗa yanzu ka kai da arni akwai da arni zai fi wanda bai gaskiya da ubangijinsu su kada zai gaskiya da kai kaga wannan magana ce ne haka to mutane su zauna ma a yi musu bayanin hatsarinsa ya zama hatsari kuma ba ga bane su zauna a yi musu bayanin hatsari don da ka faɗa kuma sai a ce kana kafin da mutane sha Allah wani Allah ya kai mu gobe za mu kawo shuru ko la ilaha illallah sai mu ji su don mutane su san hatsarin da suke rayuwa Allah ya Allah ya rufa mana to dai Allah ya ce sanulqi fi qulubi zina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana da sannu za mu jefa tsoro da firgici da razani a zukatan waɗanda suke kafirai saboda me saboda shirka da suka yi da Allah a abin da Allah bai saukar da hujja akan sa ba kowace irin hujja wa ma'awahum an-nar kuma makomar su ita ce wuta wa bi'sa maswa zalimin kir da makomar azzalimai da zamu mutunci kaga Allah baya son a shiga wuta Allah baya son a shiga wuta da haka in kaga mutum ya shiga wata dole yi wa Allah kawai ya sai Allah kaga ka fai haƙuri kawai ya shi ya shiga wuta kawai Allah ka yi haƙuri sai ya shiga wuta haka zai ce shi a ko sai na shiga wuta <laughs> wallahi Allah ni ba zan shiga aljanna wuta ban Allah ya eh wuta ba wallahi ba zan shiga wuta ban Allah ya ha to ko sai Allah ka yi hakuri sai na shiga wuta yau sai ya shiga ko sai ya shiga to da ka duk wanda ka gani a wata dole yi wa Allah ka san me yasa dole yi wa Allah Allah da ya tashi a adalci irin nasa sai gina kowa gida a gidan aljanna kuma gina kowa gida a gidan wuta kuma ya baiwa kowa dama ga bukullan na hannun ka ko da gidan da kake so ka shiga amma dai ya saukar maka da littafi ya aiko maka da manzo ya saukar maka da shari'a bayan manzon ya tayar da waɗanda suke maka bayanin wannan abin da shi yake so hanyar da za ta kai ka aljanna da wanda za ta kai ka gidan wutar an fahimta kuma tare da bakin jini tare da tsangwama tare da tsana tare da kowace irin abu sai an faɗa ana faɗa ko ba a faɗa ana faɗa to da ka sai baka dama gidajenka ne yanzu kamar kai ne kana da gida a abuja kana da gida a gida a lagos ba sai ka je ka buɗe wanda kake dama ka shiga kun fahimta jama'a to kamar haka ne Allah ka tsare mu shiga ya yace wa laqad sadaqakum Allahu wa'ada kuma hakika Allah ya gaggata muku alƙawarinsa yastahusunahu bi ibni lokacin da kuke kashe su da izinin Allah subhanahu ta'ala don farkon yakin Uhud ai arna aka fara cimmawa su aka fara karkashewa an fahimta dan har sun tarwatse bayan sun tarwatse ne waɗannan arruma su mutum hamsin da manzo Allah ya ajiye sa kan wani dutse da ake sa da shi Jabal Ruma Jabal Ruma ina tsakanin dutsen Uhud yanzu idan ka je da makabartar uhudu wani dutse da yake nan baya inda waɗannan masu sai da dabino da waya suke gurin wannan shaki ta da shi da kuma mutane duk sun kwashe shi ba ana neman farin jini ana neman kasuwa ana neman mulki ana neman duk sun da sun ci sun yi guzuri Dukkan da sabon Allah aka yi a kansa dalilin sabon Allah da aka yi a kansa dalilin aka ba wai musulmai ba har manzo Allah kuwa sai da sha wahala aka karkashe mutane kuma ba wai dutsen wani ina da albarka wannan dutsen Allah na su ba wace albarka dai yi kuma yana jama'a to amma ka suke zuwa suke ɗebowa yanzu kun ga an yi dabara da an hana mutane hawa Allah ya kawai to daga nan manzo Allah ya aji waɗansu mutane ita ku tsare mana bayan ko gani kuka yi ana kashe mu kar ku kai ko tsuntsaye kuka ga mun rike suna cin namu mu kar ku aka je ana yi to idan arna arna kawai sai dai ringa jin ruwan bama bamai sun san daga ina bane su waɗannan na kan dutsen su ne suke bi suke harbin su da kibiya ba sa ganin saboda da can shi dutse akwai irin abin nan ganyayyaki haka a kan saboda kunkuncin su da kawai sarkin baka kawai baushe ba baushe ba kenan ya sunan masu kiriya yan baka kawai sai ne su ja tsane sai ne su ji ruwan kibai kawai ana kai to har sun gudu Khalid ibn al lokacin da musulunta sai in dauki zata shimar can ɓangaren hagu sai je wani guri da dutsen uhud ya ɗan kwanta ta wurin saboda tafiyar kilomita goma sha takwas ya fasa akwai da yake sauka sai ɗan tsallake kuma sai ya sake hawa sai biyo ta wurin sai hango waɗannan da su suke musu ban kibiya sai biyo ta bayan su shi kuma sai musu ban kibiya ta bayan su sai ya karkashe su an fahimta to daga nan sai suka samu kuma zaga su kuma sai suka rage musu ban kibiya daga nan da haka ana yakar su ta baya ana yakar su ta gaba kafin ka ce mai wannan nasarar da aka samu ta farko ta ta sauya sai ga shi kafin wani lokaci ana ma yaya ta cewa manzan Allah ma an kashe shi to shine mutane kuma sai hankalin su ya tashi shine magana da Allah yake cewa ya yi wata ne ne in su fi unnabi na kafaru ya rundu kuma ala abadu kuma dan galibu hasiri in kun yi da'a da zugubuta da kafirai suke za su mai da ku kan digadigan ku kuna kafirai an fahimta yanzu wannan abin da suka yaya ta nufi an kashe manzan Allah ba shi ya jawo musu rauni ba su suka yaya ta shi ai arnan ne ibn qami'a shine ya samu wani abin da ne buga manzan Allah aka sai da manzan Allah ya faki ya suma saboda aka sai tafiya na cewa ya kashe Muhammad ya kashe Muhammad a sai kashe bai mutu ba to duk ko mutane sun yarda manzo Allah zai iya mutuwa da aka tunda ya mutu shikenan kuma ya Shi shine jiya muka ji Allah yana ta afa in mata wa kutila qalabtum ala aqabikum to shine anan Allah ta in tuti alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin in kun yi musu da a cikin abin da suke yayatawa za su mayar da ku a kan bayan da ku za ku koma kuna a tsararru to ne ana Allah subhanahu wa ta'ala shi hakika Allah ya gaskata muku alƙawarin sa lokacin da kuke kashe su da aka shaye daga ai ya nuna muku abin nan hatta idza fashiltum har sai da kuka talababance manzon Allah ya baku umarni kuka gidi ya ce ku yi kun ki ku yi wata na za'atun fil amri kuka je kuna sabani kuna rigima ja in ja a cikin al'amarin me za a yi akan umarnin da manzon Allah ya baku wa asaitum kuka saba min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na nasara sai ku kasa haƙuri wajen bin umarni kuna ga kar a ji a ɗebi ganima ba mu bayan manzo Allah ya gaya muku ko kun ga muna ɗiban ganima kar ku san saboda ka'idar ganimar yakin jama'a in aka je aka dawo haɗewa ake yi sai a raba gida biyar sai a ɗauki kaso ɗaya na Allah ke nan lillahi wa lirrasul wa lidil qurba wa yatama wal wani wa min as-sabil kai la yakuna dulatan bayna al-aghniya ilaykum yas'alunaka 'an al-anfal qul lil anfal lillahi wa rasul fattaqullaha wa aqlihu zata bayt Allah ikasa yadda za yi da ganima wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidil ba ka Allah ikasa ba Ka zo hudu ku za a raba fa ku da kuka da yayi gaggawa ne kuke da kai da ka kama da wanda bai kama ba duk hada za a yi a raba daidai kawai inda ake wanda ya je kan doki za a ba shi ka soji wanda ya je a kama za a ba shi kaso daya an fahimta jama'a to ga gaggawan da kuke kawai sai suka fara bari su je su ke buga nima to gaban su yana cewa zan Allah fa ga abin da ya gaya mana ga umarnin da ya ba mu suka ce ai ai wannan ba abin da yake nufi ba kenan tunda da an samu tsara shi kenan bayan bil harb manzon Allah yace ko gani kuka yi ana kike mu kar ku sako ku taimake mu kai ko tsuntsaye kuka ga suna cin gawar kar ku sauko ku ɗebe ku bamu haka ne in kun ga muna ɗiban ma kar ku sauko ba aka yi gaya musu ba yanzu ba ya gaya musu balo balo ba akwai wani abu da yake ɓoye a cikin wannan statement amma sai suka ce ai ba haka yake nufi ba saboda ne son zuciya ya shiga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan ya nuna muku abin da kuke so shine a je wajen a samu nasara duk wanda ya wajen yake yana so ya samu nasara ma'ana ya kace abokin gaba ya samu ba ya dawo gida sai Allah ya ce kum man yuridu dunya daga cikin ku akwai masu son duniya wa kum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai masu son lahira akwai wanda suna yi don duniya akwai waɗanda suna yi don lahira ثم صرفكم عنه سنة ألا يجوير دكو قبرنكم ليبتليكم لن يجربكم ذاك مسلمي يجي وجن ياجي إذا ودي سامنا صرفا أي مسا روني أكشي نكشيوا أي روني جنا روني أريبة نريبة شوا جنة وانجي نتعلم أم فهمتا da haka a lokacin da aka wannan yakin ai abu sufyan ya zo ya tsaya da aka ce an kashe manzo Allah sai ce ina muhammadu sai annabi ya ce karfa amsa karfa amsa karfa ce da shi komai ina abubakar ibnu quhafa sai annabi ya ce amsa masa ina umar dan khattab yace karfa amsa ina duk wanda yake na annabi karfa amsa sai ce amma haula ya faqad kutibu yace to wadannan duk an kashe su an tura su barzo sai ya sake maimaitawa can sai ita tafi yana u'lu hubal u'lu hubal hubal wai hubal ya samu nasara to Umar dan kasa daurewa sai ya ba na ba shi amsa ba wai yanzu wannan magana da yake faɗa ya manzo Allah haka za a hakura ana cin sa ina sai manzo Allah ce amsa masa ce ne Allahu a'la wa ajal da haka da yake ru'ulu oh, huban sai Umar dan Khattab yake Allahu a'la wa ajal to kage yanzu Umar yana nan ne amma bai san wa yake magana sai ce lana uzza sai manzo Allah ce ne da shi Allahu maulana la maula lakum sai ta to idan ba kashe wannan ba ina Muhammadu yake aka shiru ina Abubakar yake aka shiru ina Umar yake aka shiru in sake mai sai Umar ya ce ƙarya kake shi annabi Muhammadun gashi ina nan da rai ita ga kuma abubakar dan siddiq dan abi muhammad da kake nema ita kuma ni ni ne umar nake magana ita Allah ya bar maka waɗanda za su ci gaba da galla za a shirka da suka mutu saboda bakin ciki da shi to shi ne ce yau mun biyo mai badar an yi fanshi mun rama abin da kuka mana yakin badar sai umar ya ce abu ku fanshe ba wannan yinin bai kai na badar ba ita ai katlana fil jannati wa katlakum fil nar mu waɗanda aka ce a cikin yan aljanna ne ko kuma na ku suna cin a wuta sai ta haka kuka ce ita ne haka kuka ce to haka dai sai ce alharbu sujan yawmun alaina wa yawmun lana ai haka da ma yake yake yau gare mu yau akan mu sai annabi yace wannan kuma gaskiya ya ba. kawo ko da arni ne a lokacin abu sulan bai musulunta ba amma dai mata gaskiya annabi ya gare ta shi bai gare ta shi to shine a nan Allah yake cewa in kun ga wannan liyabtaliyakum Allah ne dai dara. sai Allah yake wala kada afa anku kuma hakika Allah ya muku afwa akan wannan abin da kuka yi ya ku wadancan mutane da kuka sauka daga kan dutse wallahu bi fadlin 'alal mu'minin kuma Allah ma bautin falla ne ga mu'mini wata rana an je aikin hajji sai wani mutumin misira ido fito sai kalli waɗansu mutane su waɗannan daga yana suka sai aka ce ai mutanen madina ne sai ok waye mafi girman shekaru a cikin sai aka zo na abdullahi da umar aka ce abdullahi da umar ne sai zo sai ce zan maka tambaya ka bani amsa sai ce to ina jin ka sai ce ka san usman bai ji yakin badar ba sai ce bare bai ji yakin badar sai ce allahu akbar ka san ya gudu a ranar yakin uhudu sai ce eh, ya gudu a ranar yakin uhudu sai ce allahu akbar sai ce ka san ba a yi bayatar rizwan da shi ba sai ce eh, ba a yi bayatar rizwan da shi ba sai ce allahu akbar sai juya ya tafi sai ce a ah, zo mana ai ba ka bari kawai za ka yi da kai tambaya ba ka amsa sai ka tamba zo abin maka da bayani yake amma ranar yakin badar da usman bai je ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai tafi matarsa yar manzan Allah ba ta da lafiya matar shi Usman ba ta da lafiya tana tale sharafa amma yanzu zai tafi wajen yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Usman ya na ka zauna ka kula da matarka kana da duk abin da wanda ya yaki yakin badar ya sai ya zauna ya biyar matar kuma ta mutu yace ka ji daya annabi ya ce ina da duk abin da yake da yaki wanda ya ji yakin badar yanzu da wanda ya ji yakin badar da usman duk abu ɗaya ne shi ma badari ne ya ji yakin badar ka kirga cikin wanda suka je dan annabi ya ce da shi da wanda ya ji ina da duk abin da wanda aka ba ga kuma da aka raba ganimar yakin badar da shi aka raba ita da kace ya gudu ranar yakin uhudu ita to kuma wannan rana ce waɗanda suka gudu suna da yawa kuma Allah yake wala kad afa Allah wala kad afa ankum Allah ya yi muku afwa ita wanda suka wale laifin ya ce ya yi musu kai da kai yake wajen da zaka tsaya kana ta kallon bai je ba yace amma ranar ku da da ba yi sulhu da shi ba ita da akwai wani mutum da ya fi Usman daraja a wajen mutanen Makka da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aika da haka a lokacin da usman ya tafi a kansa aka yi mubaya labari ya zo cewa sun kashe usman sai manzo Allah ce in ko sun kashe shi yace wallahi ba zan koma madina ba har sai Allah ya hukunci na da su a kansa annabi ya in duk za su mutu sai su ba dai ba kenan ku kirga mu sai ku ce daya na biyu bayan an gama mubaya'a yace ya ubangiji kana usmanu fi hajatika wa hajati rasulika usman ya tafi ne saboda bukatar ka da bukatar manzanka ga abin da aka yi masa da aka ka ba mu nasara abu nawa kenan abu na uku manzo Allah sallallahu alaihi ya daga hannunsa mai alfarma yace wa hadhihi an usman ita ga hannun usman nayi masa mubaya shi ma ya mubaya kai ka dan ba usman kabbara ba ko bai tantance kabbara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa ne alfarma ya ce ga mubaya'a da hannunsa ya wa Usman mubaya'a yanzu duk hannayen da suka yi mubayar akwai wanda ya kai hannun Usman akwai wanda bai akwai ma wanda ya mu mubayar ka bashi. to yanzu zaka ce da ya mu mubayar da ya mubayar sai ka zuba ba sai Umar dan Abdullahi dan Umar ya ce tafi da wannan ka je kai ta su kai ta kai kai maka takunkula a zuciya an ba shi amsa ko ba ba shi ba ba shi amsa to shi dan shi a ko'ina yake haka wai wani yana nan wai dan zaniya ina nan zaniya ba zaniya ba wai sai to shi bai yafa bai yafa haƙƙin sa ba to haƙƙin ka ne wai gonar fadak yanzu nan na na fadima me ya haɗa ka da na na fadima kai kana zaniya kana fi gida ki gidan ne mana da ake cewa eh, ba mawaƙi wani ke kent a yamma da zariya ba ba su bane duk yanzu eh, zake zage teku ku kuri dama muna da kuga kanawa sai an buga to amma dai haka abin yake wani wai cewa kai baka yafa ga haƙƙin ka ba to ina kake da haƙƙin tsakani da Allah yanzu a ƙaddara a kaddara jikan nan jikan fatima ne dan allah aka taso rabon zai samu zai zo kan shi ai kafin ya zo kansa ya ne ya kare na zo ne na karya wai har na na fatima ta mutu wai tana fushi da abubakar siddiq wallahi tallahi karya yake wallahi karya yake lokacin da ba ta da lafiya fatima ta mutu wata shi da bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi da ba ta da lafiyar abubakar siddiq ya dauki tawaga su je su gaishe ta su duba da suka je isa ali ya gaya mata yace abubakar ne izo duba ki yace ki masa izini sai masa izini suka shiga bayan ya duba ta yace fatima ta ce na yace na hana ki gadon mahaifinki ne saboda maganar mahaifinki ita na hana ki gadon mahaifinki ne saboda maganar mahaifinki ya ce nahnu ma'ashir anbiya na lanura mu annabawa ba a gadon mu yace saboda haka ba na hana ki saboda wani abin da bane mahaifin ke faɗa da haka na hana ki ta ce wallahi ba komai ta ce afa Allahu anna wa anka Allah ya mana afuwa Allah ya maka afuwa ma'ana ita ma ta san ta yi ne ta yi kuskure ta ce Allah ya mana afuwa kai ma ya maka afuwa shi nan, Aliyu dan Abi Talib ya yi murna da wannan abu da ya faru ya yi farin ciki kwarai da gaske sun samu jitayya tsakanin abubakar da ma gabanin ta don gaji ya duba ta ba ɗauki lokaci ba Allah ya karbi rayuwa to me za ta ce da manzo Allah ta je lahira tana fashi tana gaba da abokin babban abokin baban eh. me za ta ce da shi ne eh, kamar wannan canjin ne da suke cewa abin nan wai wani dan kiyaye ya ce wallahi shi aljanna da abubakar ya shiga baya so dama ba za ka shiga ba dan wallahi duk wanda ya mutu yana jin haushin abubakar Allah ba zai hada su da abubakar aljanna ba zai yi ba saboda haka dama aljanna ta abubakar sai da masoya abubakar wanda duk yake cin abubakar to wai ya sa dan ba kenan da tafiya wuta ya kafa basu ne a ransa ta tafiya wuta amma ma ce basu ne a rakuwa ko a zo an baki wuzan ko ba shaidanci ba ne Allah ya tsoro Allah ya ce wallahu bi fadlin 'ala al-mu'minin Allah ma abokin falala ne ga mu'mini da haka wannan abin da ya faru kada ku dauka kaskanci ne ko ci baya a gare ku ya ku a a nasara ce da haka da yawa nake cewa musulman Najeriya duk wani wata kusan gwila da ake shirya mana ana yi mana makarun laili wannan ha ba mu sani ba Allah subhanahu wa ta'ala yana kwancewa sai abin ya faru gari ya waye sai su waɗanda su yi su dinga mamakin haka abin ya faru abin da Allah yake bukata a wurin kashi ne mai da al'amarin ka zuwa gare shi Allah ka ba mu ikon mai da al'amarin mu gare ka Allah ya yi su tsiduna ku tuna lokacin da kuke hawa kuna gudu an ce manzo Allah ya mutu an kashe manzo Allah kuna gudu kowa kokari yake tsira da kai wala tanuna ala ahadin ba fa waiwayawa ta kowa kowa ina ta kansa ne والرسول يدعوكم في أخراكم من ذا الله كما ينا تنكر شنكو ينا كرمكو ينا شاكو زوك غاننان كو زوك غاننان أما سبو در حال دا يكي تشي مرير سما بدا تخيبا الله أكبر ماذا سن ماذا سن سن جدي Allah ya saka wa annabi da alheri da haka a lokacin da aka yi yakin da ya da suka yi masa ya ce ya za a yi mutanen da suka yi wa annabin irin wannan sarabauta a duniya ma'ana ba za su samu bauta Allah subhanahu wa ta'ala yake a saba ku zamman da gamme sai Allah ya sakanta muku bakin ciki da bakin ciki can kun bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga ku kun gudu kun rasa ma ina za ku ka zaya kana da wudura har mutuwar ma da kake gudu ta zo ta sace ka Allah ya yayi wannan ne ya ba da wannan nasara ga su arnan a haka a zahiri da kai la tahzanu ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kusurce muku da ku same shi ba na wannan nasarar ta zahiri wala ma asabakum kuma kar ku bakin ciki da abin da ya same ku na karkashe ku da ya muku rauni da riba ce waɗansu kayayyaki ku kar ku bakin ciki Allah subhanahu wa ta'ala ina nan wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne da abin da kuke aikatawa watan wata rana zai ba ku nasara me ya muku yanzu ya koya muku darasi ne ya koya muku hankali ne in aka ce da ku ku bari ku bari in aka ce da ku ku yi ku yi bin umarni yana da muhimmanci jama'a in shugabanni suka ce me ne hakuri ne ko ba daɗi in suka ce mu bari ni hakuri mu bari ko ba daɗi yanzu waɗannan sahabban da suka saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah sun ji dadin abin da suka yi abin da suka yi yayi dadi bai yi dadi ba to in da fa'idar yin biyayya da shugaba ke idan waɗanda suke tare da manzon Allah sun saba umarnin manzo Allah sun samu matsala su waye suka fi cancanta da su samu matsala in sun saba umarnin manzo Allah mu da haka annabi ya ce wanda iwa shugaban da na naɗa ɗa'a ni yi wa ɗa'a wanda ya saba masa ne ya saba da shuwa gabanin mu jama'a mu ringa musu ɗa'a mu ringa musu biyayya mu ringa bin abin da suka gaya mana cikin abin da ya mana daɗi da wanda bai mana daɗi ba muddin babu saban Allah a ciki islama'atil makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a ɗa'a ga wani abin halitta cikin saba mu halitta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 وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله